da zanga su harbe ku sun sami yadda suke so amma ku je ku yi karatun mu tsaida da ku takara mu muna nan mu ne muku kamfen ku kuma kuna can kuma kan ku yi sata don kuma kuka yi sata sai Allah ya tsine muku albarka ina fata an gane kuna nan sai ku ga kasar ta gyaru amma matukar kuka yin karatu kuka koma gefe guda ta gyaru haka suke so amma ku je ku yi karatun sai su ji wane da ba dan kowa ba an tsaye da shi wane kaza wane kaza shine abin da ya faru ba haka ba yanzu a Najeriya a tsaye da professor professor yana da kuɗi ne kam sai mai kuɗi ne zai ci to amma kaga ka dubi yadda shef din da kasar Ghana ta ɗauka saboda haka 'yan Najeriya kuma ku dage Najeriya za ta gyaru insha Allahu ta'ala sai an zo ana labarin cewa o oh, da zalunci a ƙasar nan aka saka fim ɗin ma sai kaga kama a wata duniya ce aka yi in Allah ya so yanzu yan Ghana abin da suke faɗa mana kenan ko makon da ya wuce wani ya bugo min daga gana abin da suke cewa kenan wasu abubuwan suna ga kamar ma ba a zamanin su aka yi ba an fara ma'ana yanayin rayuwa ya fara canzawa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu daga ƙarshe ina so ainihin zan karanto mana a ƙarshen wannan ainihin wato fasli ta'alikin da babban malami a sheikh muhammad nasiruddin al-albani a cikin muktasar na sahihul bukhari gashi a mujalladin farko a cikin shafi na 174 eh, bayan da ya kawo wannan magana wadda ibnu hajar ya kawo ta dangane da masallatan nan a cikin fatuhul bari sai ya ce qultu wa tatabbu'uha min ajli salati fiha mimma naha anhu umar yayin da abdullahi dan umar yake ganin halaccin bibiya waɗannan masallatai da wurare don yin sallah ko to baban shi umar kuma ya hana khilafan lisani ibnihi sabanin aikin da ɗanshi yake wa huwa a'lamu minhu qat'an yanke umar ya fi abdullahi ɗanshi ilimi faqad sabata annahu ra an-nasa fi safarin yatabadaruna ila makanin fasaha an zalika ya tabbata umar ya ga mutane suna ainihin ribibi wani wuri za su yi sallah sai ya tambaya lafiya me ake a can faƙalu sai aka ce kad salla fihi nabi sallallahu alaihi wa annabi yayi sallah a wannan wuri ne faƙala sai ce man aradat lahu salatu falyusalli wanda sallah ta daidai yayi a wurin sai yayi wamala mala falyamdi wanda ko ba sallah ce ta kama ba to ya wuce babu wani dalili ya ce zai tsaya yi sallah a wurin fa inna ma halaka ahlul kitabi li annahum tatabba'u athara anbiya'ihim ya ce ai kiristoci da yahudawa sun hallaka ne saboda bibiyar wuraren da annabawan suka tsaitsaya din nan fattakhadhuha isa wa bi'an suka mai da su ainihin wuraren ibadoji na asabar da na lahadi qultu sai malam nasiruddin ya ce wa hadha min ilmihi wa fiqhihi radiyallahu anhu wannan na daga cikin tsantsar ilimi da zurfin fahimtar sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda وتجد تخريج هذا الأثر مع بيان حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين في فتوى المطبوعة في آخر كتاب جزيرة فيلكا وخرافة أثر الخضر فيها أقول للتافن دون مالمي ميسونا الأستاذ أحمد ابن عبد العزيز الحسين ya ainihin rubuta ya sa mishi tsibirin filika a wato failaka da kuma tatsuniyar ƙarya ta giza da ƙoƙi da aka kirkira akan cewa ai wannan wurin ne annabi Musa ya haɗu da Khidir a ciki ya tattauna wannan matsala ya tabbatar da wannan ainihin wato asari na sayyidina Umar sai ce falturaja fa innaha hamma wannan wuri yana da muhimmanci a je ainihin a karanta shi jama'ar musulmi karatunmu ya ƙare dangane da abwabul masajidi abinda waɗannan karatuttuka suke nuna mana idan kuka dube su tun daga farko da muka fara har zuwa ainihin yau dinnan jama'a muna fahimtar cewa masallaci wuri ne da ya cancanta a tsabtace shi a tsarkake shi a yi mishi ainihin wato tsabta a sa mishi ainihin turare a kuma mutunta shi bai kamata bai cancanta a rinka zubar da kazanta ko datti ko majina ko kaki da makamantan haka ba ina fata an gane a galibi a ƙasar hausa a zamanin da kakan ga wani ɗan kuttu na tofar da majina saboda galibi da tsofaffi ne kaɗai ke zuwa <laughs> masallaci yanzu irin waɗannan galibi sun ƙaura sai dai in kaje ka samu masallatan tsofaffi na fata an gane yanzu baka ganin irin waɗannan kuttu da sauransu sannan mun fahimta a cikin waɗannan karatuttuka cewa masallaci wuri ne da ya cancanta liman ya yi wa'azi ya karantar da bayani dangane da ainihin sallah sannan ya halatta a ce masallacin suwa ne masallacin 'yan izala ko masallacin 'yan ɗariƙa ko masallacin 'yan mandiri ko masallacin 'yan ƙabalu duk ya halatta a ce haka ba wai ana nufin masallacin ya koma su ne ake bautawa ba ko sarkin musulmi don an ce masallacin sarkin musulmi ko makamantan haka kadai ishara ce zuwa game zuwa ga bambancewa ko kun fahimta jama'a ishara ce zuwa ga bambancewa ma'ana don a mayyaze tsakanin wannan masallaci daga ainihin wancan masallaci gaskiya a wannan munasaba ce zan yi amfani da wannan damar in yi roƙo da ba da shawara a kan cewa ina ga 'yan boko a tudun wada sun yi mana kara mu sunna da suka gina makaranta suka sa mata makarantar shek eh, eh, baba ahmad ko to amma ina ganin mu ne muka fi cancanta da mu yi wa kanmu kara domin malam baba ahmad dan arabiya ne ai ko to amma duk da haka yan boko suka yi mishi kara ya kamata masallacin nan namu na markaz ba wai markaz din ba a'a shi wannan masallacin ya kamata ni shawara nake bayarwa mu sa mishi masallacin al'imamu baba ahmad ni ishara ce shawara ce nake bayarwa domin in har 'yan boko sun gano muhimmancin shi to ai mu muka fi sanin muhimmancin shi mu muka fi sanin moriyar shi don shi ne limamin farko na ahli sunna a duk ƙasar zazzau su ne suka yi gwagwarmaya suka yi ɗauki ba daɗi da duk wasu gumurzun 'yan bid'a da makamantansu to amma ba ni tunanin akwai ko da masallaci ɗaya wanda aka samu shi sunan shi to ni dai ina da wannan iktirahin wato ina on behalf of 'yan arabiya to muna roƙon wannan alfarmar in ba haka ba kuma an samu kuɗi an gina wani tangameman masallaci ya kamata da a sa mishi masallacin a sheikh ko al'imam babu ahmad habbaza inda so samu na nema babu masallacin da ya dace a sa wannan sunan sai masallacin kongo masallacin kofar gidan harun danja domin tun da shi ne limamin farko na wannan masallacin tun yana ba da yake a yanzu ba ma to wannan dai iktirahi ne nake kawowa ma'ana kun ga ko adres na tashi nan muka zo karatu sai ce daga masallacin markaz ita markaz din gata nan gini ne da masallaci da makaranta da asibiti da komi da komi to amma masallacin muke cewa da za a ware shi kadai sai a sawa masallacin kaza kaza kaza wannan da ya iktirahi ne nake kawo malam musa a saka wannan a taron <laughs> kwamitin masallaci na gaban an zo ina fata an gane a cikin sunna daidai ne a sanya wa masallaci tare da sunan wani a america wasu dalibai suka sanya suka ce masjidul imam albani <laughs> masallacin albani kaga masallacin bin baz masallacin umar a kaduna da gusau da ina ne yan uwan ahli sunna suna da masjidul sahaba duk daidai ne wannan masallacin sahabbai abin da ya rage kawai sai a fara aikin sahabbai da karatun sahabbai a ciki ina fata an gane to ya halatta a ce dai masallacin wane ko su masallacin suwa ne daidai ne an yi haka a cikin sunna sannan kuma sai muka yi karatu dangane da cewa in ta kai ta kawo masallaci zai iya zama distribution center a zo a raba takin zamani ko a raba kuɗi a masallaci ko raba zakka duk mun karanto wannan insha Allahu ta'ala sannan mun ji cewa ainihin masallaci yana iya zama kotu tunda mun ji ana alkalanci a cikin kotu har in ta kama a yi bulala ko a ɗaura mutum ko a sakaya ko makamantan haka duk ana iya yin haka in ta kama insha Allah ta'ala sannan muka sake ainihin jin karatu dangane da cewa ya halatta a yi masallatai a cikin gida domin ainihin a rinka yin sallah na iya su mutanen gidan ko mata ko kuma sallar nafila ko makamantan haka in ta kama sannan karatu ya karatu har muka ji cewa bai halatta a yi masallaci a makabarta ba kamar yadda bai halatta kuma a yi makabarta ainihin a masallaci ba wato a rufe kabari a cikin masallaci sannan aka ji cewa akwai wuraren da aka taɓa hallaka wasu bayan Allah kamar irin the parish nations kamar garin annabi lut garin annabi lut yana nan yanzu garin annabi hud wajen 1984 aka gano garin garin ya bata gaba daya dama Allah ya ce wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqafi to a tudun rairayi ne a rairayi ne da musiba ta musiba sai Allah ya ɗaga yashin kawai sai danna garin duk wasu masu history da archaeologist masu binciken gurabun abubuwan tarihi ba su iya gano shi ba sai 1984 in ba na manta ba sai aka ainihin wato nuno aka, aka gano garin abin mamaki su kansu suka ce duk duniya babu littafin da ya taba tarihin wannan garin sai alkur'ani Allahu akbar alqur'ani mu'jizar mu'jizoji eh, littafin shari'a kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ah, muka ji cewa irin waɗannan wurare ko da yake ya halatta a yi sallah amma ana so ka kyamaci yin sallah a wurin sai in ta zama dole sannan muka ji cewa in musulmi suka kama wani gari na kiristoci idan an samu wata coci wadda ta daidai da a mai da wurin masallaci sai a share ta a cire gumaka da hotuna sai a mai da ita masallaci sannan illa rura ta kama ya halatta mace ta kwana a masallaci ko namiji ya kwana a masallaci ko makamantan haka sannan kuma ana so in ka iso daga tafiya ka yi kokari ka ainihin wato isa masallaci don ka ɗanyi nafila tukuna sannan kuma in ka shiga masallaci yana daga cikin sunna mustahabbiya ka yi nafila aƙalla ainihin raka'a biyu sannan in uzuri ya kama mutum yana da alwala a cikin masallaci tusa ta zo mishi babu komai sannan muka ji tsarin ginin masallatai akwai wani darasi na musamman wanda muka yi anan wanda nake waiwayar da tunaninmu ya koma kai masallatai suna tafiya tare da gine-ginen jama'a ne idan gine-ginen ku suka ɗauki wani salo irin salo na zamani to masallatan kuma sai su ɗauki irin wannan salo ɗin domin wannan salon ya zama ba ƙawa ba ce a cikin haka din ne kawa take iya zuwa to abin da kuka san zai kai ga kawa a ce wannan abin zuhurfa ce to ka a yi shiga masallaci amma abin da aka san cewa a zamanance irin haka ne ku kuke ginin muka ji cewa mun karanto cikin fatuhul bari malamai suka ce dan kar a waye gari addini da wuraren ibada su kaskanta to sai ainihin tafiyar da su tare da irin yadda ake ginin sannan aka zo gini babu laifi a yi aikin gayya a nemo kafintoci da leburori da 'yan walda su zo ainihin demin taimakawa a ainihin wato abin nan sannan muka ji ladan wanda ya gina masallaci ko ya taimaka domin gina masallaci shine Allah zai gina mishi irin wannan da ya gina a cikin ainihin aljanna sannan muka ji ba a zuwa da makami masallaci in kuma har larura ta kai an zo da makami masallaci to ka a fito da shi yadda za a soki wani sai dai a rike daidai inda ko da wani hadari yakan kama ba za a jiyo wani ainihin rauni ba idan han in ta kama kuma za ka iya shigowa ta masallaci ka tsallaka ka je wani wuri in kai haka ba ka wulakanta masallaci ba ya halatta a yi zama a masallaci na karatu da kuma karanta adab shine literature wanda har zai kai ga arera rera waƙoƙi irin koda na jahiliya ne duk babu laifi akan haka sannan in wani abu ya kama na training musulmi za su iya yi a masallaci sannan za a iya karantar da fiqihu a masallaci har ai bayanin cewa sayan kaza halal ne sayan kaza haramun ne idan kuma rikici ya kama 'yan kasuwa za su iya zuwa su samu liman a cikin masallaci ya warware musu wannan rikici na ainihin kasuwanci a cikin masallaci sannan za a iya mai da masallaci wurin da za a hari wanda ya yi taurin bashi ya ƙi biyan bashi tun da yana zuwa sallah a zahar ko la'asar to sai ka haru wannan wurin ana sallah ga yana neman ya gudu sai ka ci kwalashi asali ba cewa aka kai haka ba amma in kai haka fa aka ce to shikenan tarihi ya nuna an yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan muka ji muhimmancin tsabtace masallaci da cewa har ga wata baiwa Allah da ta sadaukar da kanta tana ainihin hidima tana ainihin share masallaci kuma duk munin abubuwa za a iya zuwa a bayyana haramcinsu a masallaci ko da giya ce a zo a yi wa'azi game da giya a masallaci a yi wa'azi game da luwaɗi a masallaci a yi wa'azi game da zina a masallaci sannan masallaci zai iya zama kurkuku a kama mutum a ɗaure shi mun ji cewa an yi ainihin haka a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama sannan a zamanin ainihin sahabbai akwai alkali shurai wanda yake shi tabi'i ne alkalin sayyidina ali shi kuma yayi haka sannan in ta kama za a iya dan buga wani clinic ko kuma dispensary ko menene a cikin masallaci domin a rinka kula da marasa lafiya idan ta kama sannan in larura ta kai a shigo da babur ko vespa ko mota cikin masallaci saboda larura aka ainihin iya yin haka ina fata an gane sannan ɗaga murya a cikin masallaci abu ne asali wanda ba a so haka ba amma in ta kama haka ta faru kuma babu laifi sannan masallaci daga cikin abubuwan da ya cancanta a yi mishi shine a yi kofa kuma a sa a kulle ko ka'aba ko ba ka'aba ba sannan za a iya zama a masallaci a matsayin masallaci ya zama institute of learning cibiyar koyon ilimi masallaci duk yana iya ɗaukar waɗannan hukunce-hukunce sannan masallaci kuma yakan iya zama wurin shakatawa ka zo masallaci ka kwanta ka huta ka shakata ka miƙe inda iya kwandishan ma ka kunna kai ma ka ɗan ɗana babu laifi da ƙarƙashin haka amma in ka iya kunna iya kwandishan din baka iya ba ka karkita musu to kuma kilu za ta jawo ba. sannan muka ji cewa kasuwa duk da wuri ne na hayaniya da rantsuwar ƙarya da kaza kaza za a iya yin masallaci a wurin babu laifi sannan dangane da masallatan da ke kan hanyar madina muka ji magana mafi inganci ita ce idan sallah ta kama ka kai a wurin za ka iya yi idan sallah bata kama ka a wannan wuri ba fa to gaskiya saboda allah kawai abin da ya fi shi ne ka wuce ina fata an gane a ƙarƙashin wannan insha allahu ta'ala daga cikin laccocin da muke tsakanin azahar da la'asar bayan ainihin sallah in Allah so ko zuwa bayan hajji wajen almuharram ko safar zan yi muku lacca ta musamman akan the functions of the masjid in islam wato irin hidima ko gudunmawar da ta kamata masallaci ya bayar a musulunci zan so wannan lacca gaskiya in yi ta da turanci ne ko da daga baya zan iya fassara ta da hausa ba don komai ba saboda wato gaskiya saboda allah a irin yadda muka yi wa masallaci fahimta to tana buƙatar a ɗan gyara fahimtar a kai to amma abin da nake hari 'yan uwanmu na kudu gaskiya saboda Allah suna bukatar su samu ƙarin bayanai dangane da masallaci don abin da na fahimta da yawan mu'amala ta da su shine wasu abubuwan suna koyo daga gare mu ne to mu masallaci kadai mun ɗauka tunda an ce masallaci wurin yin sallah to sallah kawai don haka sai suke ɗarɗarɗin yin wasu abubuwa a cikin masallatayya to shine muke so mu samar da wani kaset wanda zai zama da turanci ne in Allah ya so mu miƙa zuwa gare su da kuma ita kanta laccar zan so ta zama rubutacciya don su yaɗu tare insha Allahu ta'ala a samar da wannan wanda zai zama haskakawa gare su su gane cewa masallaci ya fi coci gabatar da hidindumu domin sun fahimci cewa coci tana, tana matsayin komai ne a rayuwar kirista ko to masallaci shine ya cancanta ya ɗauki wannan siffar masallaci wurin ilmantarwa ne masallaci wurin taro ne masallaci wuri ne na wa'azi masallaci wuri ne na neman shawara masallaci kotu ce duk ire-iren waɗannan abubuwa za mu zo mu tattauna su insha Allahu ta'ala Allah maraukakin sarki ya taimake mu da yake muna da ɗan ainihin sauran lokaci za mu ci gaba da karatu a inda za mu tashi ainihin babukan da ke magana akan sutura insha Allahu ta'ala babban malami abu abdullah muhammad Ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Yace, ce bismillahir rahmanir rahim abuwabu sutratil musalli da sunan allah mai rahama mai jin kai babukan da ke magana akan sutura ga ainihin masallaci abin da ake nufi da sutura ita ce wata alama ce da zaka kawo ka ajiye cirmi ne zaka sa ko kwano ko ice ko wani dutse wanda dai zai zama alama ga wanda ya zo wucewa ta gabanka ya gane cewa iya wannan yankin to baka yadda ya gilma ba sai bi ta bayanka ko ta bayan wannan abin da ka sa a gabanka kun ji a cikin magana ta na ce kasa a gabanka saboda shine abin da ya tabbata a sunna akwai wani hadisi wanda bai tabbata ba yana ainihin cikin littafin sunan abi dauda in fact gobe ma yana ɗaya daga cikin hadisan da za mu tattauna kan takhrijin shi tatbiqiyan a ainihin wato ajin abubakar siddiq insha Allah ta'ala dangane da rashin ingancin hadisin yana da illoli har guda hudu hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama in zai sanya sutura baya sanya ta a gaban shi kai tsaye sai dai ya sanya ta dama ko kuma hagu gare shi wannan hadisi al'imamu abu dawuda da al'imamu albayhaki suka ruwaito shi hadisi ne da'ifi bai inganta ba to akasin shi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sanya ainihin sutura a gaban shi kai tsaye wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari da muslim ku kiyaye wannan a nan ne za ka ji tintini ana kawo dalilin cewa ai abin da ya sa aka ce karka sa sutura wai a gabanka saboda kashe dan ya zo ya riya maka cewa ita kake bautawa wannan ba hujja ba ce gaskiya sutura ana sa ta ne kai tsaye a daidai saitin gabanka karka karkatar da ita dama ko hagu a wannan ya saba mu sunna ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sannan na ce sutura ana sa wani abu ne mai tudu hadisin da yake magana akan zane hadisin bai tabbata ba hadisi ne da'ifi muttaribi cewa au ta hutta hattan ko ka yi zane wannan hadisin bai tabbata ba lallai sutura ta zama wani abu ne wanda zai zama mai wucewa zai iya ganin cewa wannan iyakakka ce amma zane bai tabbata ba jama'a sannan malamai suka ce ana iya sa sutura da abin da aka san mai motsi ne amma in an samu yaƙinin ba zai kauce ba kamar yaya kana tare da raƙuminka sai ka kwantar da shi sai ka fuskance shi kai sallah wannan ya tabbata mun karanta a nan cikin sahihul bukhari amma yaro ne karami wanda kana da yaƙinin wannan ba inda zai je ni don haka ya zauna kai kuma ka zo kai sutura da shi yana jin an ce ojiyo jiyo zai ce o oh, ya tashi ya barka da sallar ka to kaga anan baka da garanti to kakka aje shi a matsayin sutura don haka sai abin da kake da tabbas ba zai tashi ba in mai motsi ne kaga anan duk abin da ya zama baka da tabbas ba za ka mai da shi a matsayin sutura ba kenan ina fatar an gane sannan ana so kada suturarka ta zama daga cikin abubuwan da za su ɗauki hankalinka domin a baya mun karanto cewa ba a so kai sallah a kusa da abin da zai rinka ɗauka hankalinka ina fata an gane don wani zai tashi sallah sai kuma ya sa talbijin ɗin shi a gaban shi ko da talbijin din a kashe ike wani lokacin sai ga abubuwa kuma suna zuwa cikin zuciyarka ya kamata ka sa abin da ba zai ɗauki hankalinka ba a gabanka babu babun sutratul imami sutratu man khalfahu imam al-bukhari ya ce babin da ke bayani akan cewa suturar liman ita ce suturar wanda ke bayan shi ma'ana idan liman ya sa sutura jama'a kai mamu ba sai ka sa sutura ba kuma ko da wani ya zo ya wuce ta gaban sahun tunda akwai limami to ka damu amma daga sadda liman ya sallama ya sake ka to yanzu kana da ikon kanka ne wanda di ya zo wucewa gaban ka kai kokarin hana shi ko kuma ka je ka matsu zuwa ga wata sutura ko kuma ka jawo wani abu ya zame maka sutura in ba haka ba duk wanda ya zo zai wuce ta gaban ka ko dai ka hana shi ko kai marmaza kai gaba shi ya bi ta bayan ka annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi haka صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد عبد الله بن عباس الله من أوكتين سركي قال مش يردع أنه قال يتي أقبلت راكبا ناته ناهي على حمار أكن جاكي أتان تمشي sai dalla dalla saboda bayani ne na yaro madadin ya ce ala atanin akan jaka sai gwari gwari ya ce ala himarin atanin akan jaka ta mace wa ana ma izin kadna na hastu lihtilama a wannan lokaci na kusa balaga ban balaga ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bin nasi manzan Allah ya ne wa mutane limanci biminan amina ta ƙasar makka ila ghairi jidarin yana fuskantar wani abu amma ba garu ba ne wato da wata sutura a gaban shi amma dai ba garu ba amma wani abu ne a gaban shi a matsayin sutura ba garu ba ina fatan kun gane ba bango ba famarartu dai ba abin safi sai na wuce ta gaban wani sahu daga cikin safafen sallah fana zaltu sai na sauka kun ga akan jakar tashi ya ratsa sahun mutane ko wa arsaltul atana sai na saki ita wannan jaka tarta'u tana kiwo wada khaltu fi saffi sai ainihin na shiga cikin sahu falam yunkir zalika alayya ahadun babu wanda ya mini fada akan haka babu wanda ya ce ban kyauta ba tare da cewa ai jaki na daga cikin abubuwan da aka ce in sun wuce gaban masallaci sun karya sallah ko to amma kaga saboda ba ta gaban liman bane sallah ba ta ɓaci ba qala haddathana ishaq قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء Abdullahi dan Umar ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idza kharaja yau malidi manzon Allah ya kasance idan ya fita ranar sallah amara bil harba fatuda baina yadayhi sai ya sa a kawo mashi sai a kafa mashi a gaban shi mashin sai ya zama fayusalli ilaiha sai ya fuskanci mashin yana sallah kun ga mahallin shahid kenan aka ce baina yadayhi sai a kafa a gaban shi fayusalli ilaiha ta'adda bi ila tun da ya ce ilaiha a gaban shi kenan wannasu wara'ahu mutane suna bayan shi wa kana ya fa'alu zalika fi safar har a halin tafiya ma manzan Allah yana kafa mashi a gaban shi shi a matsayin shi na liman a matsayin sutura abinda wannan hadisi yake nuna mana tun da ma mu ba a ce su sa ba dalili ne akan cewa suturar liman ta isa akan sutura kenan kamar yadda babin yake cewa abdullahi dan umar ya ce famin samma to daga wannan abu ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ittakhadha al umara'u sai kuma sarakuna waɗanda suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da masu mulki sai suka mayar da wannan ta zama musu al'ada sai kaga sarki da sallah ya taho da sanda ko da mashi in aka zo sai ainihin kafa a gaban shi قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جهيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالبطحاء وبين يديه عنزة آه، الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار عون بن أبي جهيفة يا جماعة في صحابي ميسونا أبو جهيفة ya ce annan biya sallallahu alaihi wa alihi sallama salla manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi salla bil bataha a bataha bataha ɗin kama ka ce fili ne wato kama fili ne bayan gari haka wa baina yadaihi anaza a gaban shi kuma ya kawo kwagiri ya sa al'anaza ita ce kwagiri sanda wadda take da wuya haka wadda manyan mutane ko dattawa ke rikewa a zuhura raka'ataini da ike a halin tafiya ne sai ya sallah raka'a biyu ta azhar wal asr raka'ataini la'asar ma sai raka'a biyu yamurru baina yadayhi al-mar'atu wal himar da mace da jaki duk suna wucewa ta gaban shi domin suna wucewa ta can bayan suturan ne dalili akan cewa in haka ta faru babu laifi sha Allahu ta'ala don ainihin wato mace ko jaki ko kare ko alade ko kafiri wanda ba musulmi ba ya zo ya wuce ta gaban limamin musulmi ko da a sallar idi ne sai jama'a sai ku kiyaye matukar an sa sutura shi kuma ya zo ya wuce ta bayan suturar to wannan babu laifi ainihin akan haka a shar'ance sallah ba ta ɓaci ba tun daga sallar mamu har ta liman amma shi hadisin ya zo ne don ya tabbatar mana da cewa annabi ne kaɗai a matsayin shi na liman ya sa sutura ko mamu ba su sa ba ko to dalili ne akan cewa suturan liman ta isarwa suturan mamu insha Allahu ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa na'am na'am ban gane ba na'am eh ya danganta dukkan mutumin da yake yin sallah in ba ya manta ba ko uzuri to bai halatta ya yi sallah babu sutura ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wala salli illa ila suturatin kar ka sake kai sallah sai da sutura a gabanka hadisi ne sahihi tirmidhi ya ruwaito shi idan kun fahimci wannan kenan tun farko bai halatta kai sallah ba sai da sutura don haka na ce in liman ya sake ka kana da bashin raka'a ko raka biyu ko makamantan haka sai ka jawo wata sutura ko ka matsa kusa da wani abu ya zama maka sutura in ba haka ban wani ya zo wucewa to yanzu ba yadda za ka yi ne sai ka hana shi ko kuma kai ka yi gaba shi ya wuce ta bayanka amma kar ka sake ya wuce ta gaban ka kai dokar ka kenan shi kuma dokar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa law ya'lamu al-marru ma za alaihi min al-ithmi eh da a ce mai wucewa ko ta gaban masallaci baina yadayil musalli ya san zunubin da ke kan shi to da ya gwammace ya shekara arba'in yana jiran wannan mutum ya yi sallama ma'ana ko da mutumin zai shekara arba'in yana sallah ishara akan balle raka'a hudu shekara arba'in ma ka gwammace ka jira balle raka'a hudu ta azahar don haka kar ka sake ka wuce ta gaban masallaci Shi ne magana da za mu zo kai akwai halaye da ɗan adam yakan samu kanshi a halin ƙunci jama'a kamar a lokacin aikin hajji a makka ko a madina wannan kam to sai dai ka daina motsi gaba ɗaya a masallacin ka'aba ko masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan halaye sun zama halatul ittirar halin larura to amma duk da haka kai kokarin kiyayewa tambayar da ake duk da wannan doka da kai masallaci da kai mai wucewa aka gaya maka to sai zama masallacin bai sa sutura ba idan bai sa sutura ba a shar'ancen ka wuce ta gaban shi baka da laifi domin ai bai wa kanshi iyaka ba amma in ka fahimci haka to abin da zai fi dacewa gare ka shine ka ɗibi fanya ka ɗibi farfajiyar da ko da sutura ya sa ba zai wuce nan ba sai ka wuce ta gaban shi